من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في كديمة أو حديثة أو سرا أو علانية أو خاصة أو أمة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقربا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالئنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim shekaran jiya idan makamanci ba wasu baki sun kawo mu annabi ziyara alaihi salatu wassalam wato a saki idan ba kuma ce ba sun kawo mai ziyara kuma ya tarbe su ya mutunta su ya girmama su da wannan ziyara da suka kawo mai kuma bayan ya ƙare kataba lahum kitaban sai ya rubuta musu takarda ya ba su wadda za su yi umarni da ita in sun koma wajen su. Min jimlati cikin jimla abinda aka rubuta cikin takardar, Bismillahirrahmanirrahim. Abinda aka rubuta kenan Bismillahirrahmanirrahim. Bayan an rubuta Bismillah, aka rubuta min Muhammadin annabi daga Muhammad annabi wanda yake annabi. rasulullah manzo Allah ila ne zuwa ga mu'minai gaba dai ka gaya musu cewa inna inna inna adahu inna adahu adahu wajjin wa saidu akwai wani rahi da aka ce mawajju rahina to ka gaya musu lalle kaya wato itacen wannan rahin wasai duhu da a farauta ce namun daji da aka farauta ciki haramun da sun zama harami ba a sake ɗiba su harami na kama haramin makka layi odadu shajaru ba a tsaron ice ne shi wannan harami wa man wajida ya fa'alu shay'an min zalika duk wanda ko an ka samu yana aikata wani abu cikin wannan wato yana taba itacen wannan rahi ko kuma yana farautar tsuntsaye da dabbobin wannan rahi fa innahu yujladu to za a yi mai bulala in an ka gama wa tun za'u thiyabu sai a cire tawahi ne a karbe tawahi ne gaba ɗaya ba kabiru sun taya ne shi wato za a karbe tawahi ne gaba ɗai sun ma sa rasulallah sannan suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ajila hadama sanmiyin shara suna da gunki ana ce mai a abin na a ɗaguti wato gunki na wanda suke bautawa to sun san ga ka'ida annabi zai aika a rusa gunkin sun kace suna roƙo ne da gunkin nan da gida ne da gidan gunkin duka annabi ya jinkirta kada a rusa su shaharan wata guda a ba su wata guda zuwa sannan yana yiwa mutanen su sun musulunta wata guda a ba su wata guda hatta ya da kulul islam har musulunci ya shiga fi qulubil ƙaumi cikin zukatan mutanen wala ta sufaha wato jahilai da wawaye ba za su shakka wa minan nisa'i cikin mata ba za su hirgita ba min hadami daga rusa shi saboda ya rusa shi wato jahilansu sai su ga bala'i da ɗaya ta wutun na an kashe allansu yanzu bala'i zai sauko ga ƙasa ya ce suka ce to suna roƙo don gudun masu irin wannan tunani kasu yi shi suna roƙo ga annabi kai ya rusa bunkin a bari hawata guda ya yi faradiya bi zalika alaihi salam annabi ya ce ya yadda da wannan wannan abin da suka roƙa ya yadda Walan ma kharaju min indi to lokacin da sun kaito daga wajen annabi za su isa zuwa inda za su na gidajensu kala lahun ra'isuwan shugabansu ya ce shugaban wannan tahiyar tasu wannan ayari nasu to wanda a shugaban ayarin sai ya ce musu ana a'ala mukun bi sakifin ni na yi ku sanin labarin jama'a sakifawa kukutumu anuwa islamakum ku boye musuluncin ku kakku bari su sani kada ko mutum guda cikin ku ya bari a san ya musulunta in dai kun ka tai wa khawfuhum alharba ku ba su tsoro game da yaki ku musu yaki wa baya da dadi wal qital yaqi yaqi baya da dadi wa akhbiruhum ku ba su labari anna muhammadun anna muhammadan lalle muhammadu talaba umuran azimatan ya nemi wasu al'amurra masu girma gare mu a baina ha alaihi mun kiyarda da ita gare su ku haɗa mai tsanin dubaru na aika shirya musu Muhammadu ko hada musu Muhammadu ya nemi wasu abubuwa gare mu masu nauyi masu girma mun ce ba mu yadda ba na ɗaya sa'ala na anna hadima dagiya dagiya wato gunkin ya roƙe mu cewa mu yadda mu ce mu sa da kanmu mu sare gunkin mu wace shi gaba ɗaya na biyu wa an na zina kuma ya ba mu umarni mu bar zina don su wa'annan mutane suna cikin wa'anda sun ka shahara da zina lokacin jahiliya wa shirbil hamri ya neme mu bashan giya wa riba da riba waɗanda duka ayyuka ne nasu mutane na ma'abuta dukiya ga taurin kai saboda haka suna riba ga kasuwancinsu su bayan sun sha giya suna yin zina kuma to annabi ya ce duk ba waɗanda abubuwa a shi kenan a ‘yan kwante ku haɗa ma mutanen ku ga magana falon ma hallu bela da hun lokacin da sun ka sauka ƙasarsu sun samu isa garuruwarsu ja tuwanta ƙeban sai ƙabilar su sakifawa sun ka zo masu to kun dawo ni an ka samu ni yace wa qala wa fadu ayarin gar sun ka zo wurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sun ka ce ji ina rajulan kai kai mun zo wajen mutum faddan wanda bai da hankuri galizar kalbi mai kaushin zuciya kada zahara bi sai yarin jaye da takobi yaƙi ya iya duk wanda ya saba mai sai ya sa takobi ya kashe saboda haka zahara bisaihi yarin jaye da kaihin takobi wadanan nasu lahudun mutane sun bi shi to fa'ara da alaina umuran shadida ya gitta mana wasu al'amura masu tsanani nina na gitta muku wa zakaru mata kaddama sai sun ka ambata musu bayanin gada ya gabata waƙadu sai mutanen kawai sun ka zabar gaba ɗai suka ce wallahi la uwa abadan wallahi ba mu yi mai da'a abada yace ka a shagiya yace ka a yi zina yace kada a yi riba wallahi la uwa abada har abada wallahi ba mu yi da'a Don ya taɓa zuciyarsu faƙalu lawan sai su wakilan sun kace masu to in ba ku yi mai ɗa asid husila hakun ku gyara ku da kyau warin mu fasunakun ku gyara gine ginen ku. Wasai, dule, ƙitali ku yi shirin yaƙi don in dai ba ku bi shi ba babu shakka yaƙi zai kawo mu ba jabu mutanen sun kace mun yarda bari mu shirya yaƙi mu yi shirin yaƙi wasaman ruwa ala zalika yawmaini yau thalatha sun ka a kan wannan manawa ba su bai annabi sallallahu alaihi wasallam ha abada suka doge kan wannan manawa yawmaini ne biyu a wasu thalatha ko ni na uku sun yi ni biyu da irin wannan ra'ayin ko ni uku da wannan ra'ayin sun alqallahu ar-ru'ba fi ƙulubiyar sannan sai Allah ya kada musu tsoro cikin zukatansu sai sun ka hirgici faƙalu sai suka ce wallahi malana bi harbi min daƙa wallahi ba mu da ƙarfin yakin wannan muhammadu ba mu iya yaƙi ne ko wakilanmu irji'u ilaihi ko koma wuri ne wa duhu masu ala ku ba shi abin nan da ya roƙa abin nan da ya ce a yi ku koma ku ba shi wannan abin da ya ce a yi tunda ya nemi mu rusa wannan gunkin ya nemi mu bar zina ya nemi mu bar shangiya ya nemi mu bar riba ku koma ku haɗa mai mun yadda mun bari bayan Allah ya kaɗa musu tsoro cikin zukatansu wa wafadu sai ayarin suka ce ƙade ƙade na huwa asalamna ai mu ma mun yi hukunci gare shi mun musulunta mu da ma mun bi shi da mun ka gawa gahi tana da ya shirya sai mun ka musulunta faƙalu sai suka ce to ne maka tamtuwa na zalika ka me kun ka kaboye mana musulunta ku ƙalu sai wakilan suka ce hatta na za hatta ta ba an ku na kowace shaidan sai abin nan magagin shaidan ta gushe ta bu sannan mu haɗa muku amma lokacin kuna cikin magagin shaidan ai duk abin da za mu haɗa muku ba ku yadda shi kenan fa mu sai saƙi ba sun ka musulunta gaba ɗaya kun ji yadda wannan takarda ta manzo Allah ta yi fa'ida ga sakifawa to dama abinda sun kai magana nan na rusa musu gunki gaskiya na wa zai rusa shi to babu na gaba hadamul lati magana rusa lata babban gunkin ƙwarai shawa babban gunkin ƙwarai to magana rusa shi ta takwa walamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sakihum islamu saƙi lokacin da musulunta ba ya kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam bari ya zo mai cewa ba sun musulunta kun san cikin laraba suna sun kai kuwa ya yaki to bukata ta biya tun da sun musulunta arsala ba su bayan sai ya aiki abu su bayan wani mugira ya aiki mu gira ibn shawa a takabi da hadimin lata su ta su rusa gunkin lata sana masakifin gunkin sakifawa wato allata bai ɗa'ife can ɗa'ifa can ɗa'ifa gunkin yake annabi ya ce a ta ya iske wannan gunkin can a rusa shi a gungunce shi a ƙone wuri na shi wata wajen mutanen da ya aika sai suka fuskanci wurin wa hadamuhu sun ka rusa shi hatta suwaruhu bil addi hadda gina da ta kewaye shi sai da sun ka daidaita ta da kasa gaba kamar ba a taba yin wata gina wurin ba to wannan kun ga yadda ake yi ga abin nan kenan yadda aka yi ga duk wani gida wanda ka rusa kwanciyar hankali da zaman lahiyar mutane yi musulmi haka aka yi shi sakon ga shekarun ja a cani ya yi ƙoƙari wayannan da sun ka kama gidan haya a yamai suna so su yi mai ta'addanci Allah ya bashi nasara da ya gama da su sai ya bincike ya gano gidan da suke yasa an ka rushe gidan aka sa bulldozer ta tona ƙasa a gani da ni a ciki Haka yi ta tono kayan bala'i da sun kasa ciki ya ne an ka gine wurin duka gaba ɗai an ka hidda abin da aka sa ciki aka mai sai hili sosai aka ce kowa ya bi nan ya wuce shani ya ce ba najeriya ba ce nan nan mata ba shi muka ce nan ba najeriya ba ce a gashe ka shani Allah ya kama maka Allah ya kama ma Allah ya tsari kuma mu ma Najeriya Allah ya kama mana Allah ya tsare da gusar da hitana da tashin hankali shi cani ba mu gane ba shan wai buzuna ko ba haushe na wannan kokari na shi yawa ba mu gane shan waye inda buzuna ko Eh? to manyan ƙabiloli dai su ne buzaye azminawa hausawa zabarmawa eh bakin buzuna ko wato ya kamata a ce kamar mu najeriya ga akwai buzaye ya kamata a ce akwai buzaye a zai eh masu zuciya irin wannan ba ai ka san buza ma iri iri na irin da yawan gacha ne ya kamata a ce akwai su Najeriya su taho su yi aure Najeriya su haifa Najeriya ya kamata eh a waɗannan da ka shigowa kan wayanda aka zo a wuri hararen nan kana jin labarin su halayen sun ka shigo Najeriya Allah dai ya gafarta muna babu la'ariya babin bayanin aro الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون بعد المئة الكبيرة تقريبا عشرين دا شدة istimalul ariya fi gairi manfa'atin wato mutum ya ari kayan kayan wani ya yi unhwani da su ba ga unhwani allaci ista'ar halaha wanda ya ari don shi ba mutum ya yi aron ya yi aron don ya na kwata sai ya sai shi sarin icce da kwasan nan to bai kahirta ba ya yi kusa don ce amana na fasa ka tsarin ice kunga don ya halaka mai fasa na yi mai hakan to wannan da ya aron nan bai kahirta ba amma dai sauraka in haya ka ɗauko ko haya ka ɗauko sai ka haɗe ni za ka yi da ita abin nan da an kai ɗauko haya don kai shi shi za ka yi ba ka hallaka mai kaya don bukatarka eh, misali aikin da aka yi da diga ka an su kwasa ka doko ta haya ka ce shi za ka yi don ka san ɗaukar diga tsada gare ka doko mai ara ka kace amana ba ka zan kayi yi ba amma da tsara jingi ce da aw ya arata min gairi ibn ya ko kuma mutum ya aro kwata ko ya aro wani kayan aiki sai ya ara ma wani ba tare da ya haɗa ma wancan kayan nan da ka ara mini wani ya nemi aro na aron su gare yan ara mai a bai haɗa mai ba dai ya aro kwasa ya yi aiki ya gama ya aje ta nan sai wani ya ce wani dan aramin kwasan nan in yi aiki can sai ya ara mai to shi ma dai bai wa da kahirta ba saura ka. don ya an ka lalata kawo mai ɗaya ce ya kai ce ba ta don haka ku lura da abin da kuke aw inda qala bi man'iha aw inda man qala bi man'iha ko wajen wanda yake a hana ta aw istimalaha ba'da muddati mu'aqqatati biha ko kuma mutum ya aro kwasa dan shi aiki ya ce a ramin ita gobe zan kawo ma kun ga an yi alkawari gobe zai kawo wa? sai bai kawo gobe ba banda gobe kuma sai ya yi aiki da ita bayan auren da an ka bashi gobe ya ƙare sai bai kawo gobe ɗin ba sai ya yi aiki da ita da gobe shi ma dai bai da kafirta ba saura kaɗan Ya eh, ai lokacin da ya ce a ara mai an ara mai kuma an yarda shi to mi da ya aiki da ita sada ba ara mai ba kuma bai koma in nemo aro ba ku lura da wa'annan hukunce-hukunce yadda suke wato abubuwa yawa gare su mutum ya ja makai ne bala'i ba tare da ya sani ba wata sarari ya ce bayyana wa ta bai haɗe talata da wa'annan hukunce guda hukunce guda uku yin aiki da kayan aro ba ga abin da an ka aro su shi an ka ce shi za a yi ba au ba da kayan aron da ka auro ka aro ga wani ka ara ma wani shi ko ba tare da ka koma wajen mai suka hada mai zaka ba da aro ba ba tare da wannan da adda ita an koma an fada mai ana so a a ba wani aro ba ko kuma ya aiki da kayan aro kayan aro za ka yi aiki kwana biyu sai rana ta uku ka yi aiki da abin nan to duka waɗanga mai su bai kahirta ba sauraka alkabira babban zunubi kahirci da ya gaba gare shi sai ka ara mai to ka yi kusa kafirta don ci amana na kai ni kai ka ba da yaron kawo mutane na kana kai an ka ba aro ni kai ka ba da kawo mutane aro yace to bayyanawa da ni ga waɗanda abubuwa guda uku nace kaba'irun duk kowannen su kabira ne zahirun min kalamin zahiri ne ga maganganunsu wa yarji'u ila gasab dan ya dawo ga kwashi kamar ka kwace mai kaya ne kai wa da dama wa ya dawo ga zalunci tun da gawa da ya ce gawa da kacce mai sai kai wanda ba haka nan kacce ba ka yi zalunci ne? ai shi dama bai shakka ya san ɗan wutar wa kullum minahu ma kabiratun kowanne cikin waɗannan zalunci da kwace alkabira ne da zafi zulmun lil malik don ciki akwai zalunci ga mai kaya wanda shi ya mallake su wasilawan ala haƙƙihi wa malihi kuma ciki akwai nuna gwadin ƙarfi ga haƙƙi ne da dukiya ta dige da haƙƙi kuma ba tare da haƙƙi ba an ka gwada mai ƙarfi ga kaya ne wa kullu ma warada fihi ma min al-wa'id shadid duka abin da zo game da kwaci da zalunci na kacewa mai tsanani fil ahadith da adiya ta hadisi ma zuwa ta shumar hadis salasatu wani hawa ta kunshi waɗanda abubuwa guda uku da wani su saboda haka komi mutum ka yi sai ya bincika kaka an ka ce a yi yanzu wani wai gida an ka ara mai aro yana zaune ciki kawai sai ya kwaso wasu mutane ya zuba cikin gida haka kawai ya kwaso wasu mutane ya zuba cikin gida ko mai gidan bai kusa ne ko da mai gida ya kawo ziyara sai ya gaba baki ciki to shi yasa kuwa ganin wasu suna ta abin da suka yi komi da albarka saboda zalunci irin wannan zalunci bai bari mutum ya albarka ko malami na to sai babu gasabi babin bayanin kwace alkabiratu sabi'atu wal 20 ba'da al-mi'atayn alkabira ta ɗari biyu da ishirin da bakwai algasibu kwace wa huwa al shi shine a jibinta wato gwadin ƙarfi a jibinta alama da gairi ga dukiya wani zulman bisa ga zalunci da zalunci yana ji yana gani dukiya ta yi a jagoranci dukiya a riƙe ta yana ji yana gani shi abda ya bai da iko an sota to shi ma alkabira ne ya shiga cikin wayancan wancan darasi yanzu da muka tsari. kwace ko kayan yaro na ka kwace kayan laifi sai dai yan hukunci na an kai mai kamar yanzu kacce ma yara ko kacce wa mutane waɗanda kana ikonsu kana da iko a kansu kun ga mai kankana can kada kowa ya fi sayan kankana nan ban ba da izinin sayan kankana ba yanzu kwatte ku ya saita zan masa hukunci sai wani ɗayan lababa ya ce ya tsawo sai ka gani to wannan in ka ce hukuncin da an kai ma ɓace ta abawa su canyi hukunci na wannan hukunci na an kai aiki dama ka gaya musu kwatte za a yi hukunci sai wani ya yi rashin gaskiya ya sayi to babu da yi mai hukunci to kaga ka an shi kayan wani wanda baka ba shi kuɗi ya tsawo ba baka aike shi ba wani naka bai aika ba ka an shi kaya ka sa jihunka ko ka sa gidanka wannan ba daidai na zalunci na wannan ya shiga cikin masu kwace din ga alkabira ne mai shi bai kai kahi kahi da sauraka wanda ya ce an so an sa ya kai mai gasu nan to ya yi aikin da an kasa shi ko da yake in rashin gaskiya na an kasa shi ya yi laifi amma dai ba daidai yake da wanda an sama kai ne kawai ba don shi wanda an san maka ne babu wata doka da tattaye an shi ya ba kai babu wata doka wadda tattaye an shi ya ba kai zaman najeriya ke nan ko ina ka biyo duk inda ka biyo yanzu kana kama wasu shi zaman najeriya ke illa dai ku rika lura da mutane masu hita su bar hita ƙa'ida na ‘yan an ka ce ga doka a yi zaune a saurari karatu to kwashe ta ba da izini ba ya yi laifi babu laifi ‘yan an jima ya an ka ga ya dawa abinci ne a ce zama ce za mu maka hukunci to hukunci ka kawo abincin shi ya hukunci in gobe ya koma hita gonga gobe ko wani ya gaza hita na ta kakka hita an ce akwai hukunci jiya kaji hukuncin da an kai ne duk mutane wa in babu hukunci ba a samun wanda aka so ba a samun zaman lahiya da kwanci hankali in babu hukunci ba me sa kun ka ga eh, saudiya sun zanna lahiya duk da ko ba ku yi su shedannu ba balarabe da taurin kanci a in ya tashi amma nusa kun ga an zanna lahiya da kayi ma aka yi babu wani wanda ka tawa ya ce ai mutumin muna kamar Najeriya kwanzan na Najeriya an ka ta kama yan caca da karuwai yan ka kamo sai wani ɗai ya shiga gidan rediyo ya ce ana nuna bambancin siyasa ana kame mutanenmu wai shi makin Allah bai da mutane sai makin Allah mutanenmu aka kamewa shi wai makin Allah na wanda duk Allah bai so ba su san Allah su ba mutane ne to wannan dai ta isa a yi zaɓe ya kasa ci wannan dai ta isa a yi ya kasa ci Allah ya gafarta mana a karajar shekani bukari da musulun sun rawaito ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan hakika manzo Allah ya ce man zalama haki da shirin min abdin wanda yayi zalunci abin da ya kai misalin faɗin taka guda ta tayin hannu min ardin na ƙasa ai ƙadari gwargwadon tayin hannu guda tsohon za a ɗora mai shi ga wuya ne min saba ya na daga sama har ƙasa ta bakwai wato wanda ya zama ya ɗibi hilin mutane wanda ya kai misalin taka guda haka ku dibi hannun ga ku gani to za a yanke ta kannan daga na haƙasa ta bakwai ba shi ba ko uba ne na imo na abu ko da shi da uba ne ba su yi mata yadda kuma ya ɗiɓi hanya ya shiga ci hanyar nan ba shi dai da ita ba kuma duk duniya kowa na da haƙƙi gare ta don mutum ko maka yake ya biyo in dai tahiya ta kama shi ya biyo wurin na hanyar nan nazari akwai haƙƙi ne ce don haka kowanku ya kula da kyau in za ka yi gina dibi hilin da ka tafa abin ma ka ba abinka bakin garka ka kai adda abinka ba na kowa na ba ka sha iska ka ji daɗinka amma ka kwashe doka ka kai har gota kuma ka koma ka ƙetare gota kai shi hida in sai ka biyo a abin nan ka da duwatsu ka sa don wai masu gudu wato masu tahiya suna gudu suna gudu ni ruwanka ni an naka ciki balle ka to zuwa tsaron kayan mutane ni an naka ciki amincin komi kai ga hilin da ba naka ba kai kwashi hilin da ba naka ba komi kai mai na aminci kai kwashe ba naka na ba a kila an ka ce a rada ɗaukar takalif wato za a ɗora mai shi a ƙasan nan da ya ba za a ɗora mai ita a tilasta mai ɗaukarta la ɗauka a takalifi wato ta takalifin zunubi wa huwa an yi ɗauwaka hamluha yau mal kiyama shine ranar kiyama a dora mai ɗaukar nauyinta amma dai wala safa abinda ya inganci kama ƙalahu albagawi kama wada bagawi ya ce annahu ku kusahu biyu al'adu za a shahi ƙasa da shi wata firu abin nan albukwa sai a yi ƙasa da shi shi ɓarawon ƙasa ɗan ƙasa. ƙasar fatasirur buƙwa ta on onƙini bayan ya yi ƙasa to wurin nan sai ya zama ko da aka yi wa sama da shi a ratso da shi tsakiyar wurin nan da ya ɗiba sai ga tafi onƙihi ga waya ne ka ɗauki kamar kan da yi ya ta ta ƙasar nan da ya ɗiba wannan ita ce matsala mutanen jega kuna da kokari amma ga cin hanya kan kowa bai yi kuma kuna da kokari amma dai ku zanka tsayawa ga hanya ku zanka tsayawa ga hanya jega kan game da hili dole ka ga mutum mai kuɗi in ya to gina gida in dai akwai hanya ku sai ya ɗibe ta

to ai ka san sakataren abin nan hukumar ci gaban jega da an ka fara azagi na na yace ba a yi ai sai an ka yi da sakatare nan ya zo iske ni wurin gada nake zaune ya ce ni ya ɗauko da gima wani ce ni an ka yace kaji kaji ya ce kuma in ba ya hatara ba rigima nan za ta ci ya ce to wallahi sai dai ta ci shi amma ba a ce amana bayan an yi alkawari shi da shi kuma bai goyon bayanai ana cikin wannan rigima wasu sun katawa ga gode benga ya tashi da wurin ga ya iske wasu sun hasa wuta bisa gode benga yan mata suna suna gashe-gashe ya wuce da su police an ga ce an ka an su su yi cikin bakwai na an ka yace su an ka ce wai shi bai da abin saboda su shugabannin ba je ga agaban su ba eh wata manuwa ta annan da ya an ka ce su a shugabanni sai su rika wani da wannan su yi wa da sun ka ga dama nan wurin ga ya zaune ya ce wala malam na ɗaukar rigima akwai kun san shagunan da an kawara in kuka diba akwai wasu shaguna na nan a gehen gabas su an kawara ya ce ba a yi to suna an kai sai gare su yanzu da an kai sai shike mai kowa sai ta abinai to da kowa ya gama yanzu bisa godabe na a kai kuwa don na sani a yi don na biyo ban san wadda abu yake ba eh, don haka na gani sai na da biyo ban san hanyar wadda take sai na biyo da kaina na hita da cat an ka ce na ai ba a biyo wurin to wato arewa kenan da naka gaya muku yan arewa ba su kishin arewa tun yaushe ne ba su shawara nan cikin karatun garawa nace musu yanzu wannan kasuwa alama ta nuna kasuwa za ta girma su kai su nemi abin nan kuɗi cikin kuɗin su na lokar gamma a ba su kuɗi su ya duk gidajen da a gehen nan su kai su samun musu wani wuri mai kyau su ba su kuɗin ƙwarai su yi gina su buge wurin nan duk su mai sai kasuwa gwamnati ta unhana mutanen gari su unhana wakodi be ne wakodi ba ba shi a gabansu ba ‘yan arewa na ba irin wannan a gabansu ba ai sai wurin akai tun da dai ka so ta takar to a tabbatar da ita mana a sai wurin duk a gyara shi a mai sai so ko ko ya haƙarin hukuma dajin Allah hukuma ta ta Abuja ta ɗiba yanzu in ka ce ka gane ba sai ka tsaye wani rika ka yi kallo ba hukuma ta tana wa? to amma ba shi an gabanta ba ba shi an gabanta ba yana cikin abin da muka so 'yan arewa su riƙa waiwaiwa su ɗibi abubuwan da har da amfani amma ana cewa mu arewa duk abinda adda umarni sai dan kudu ya toye muna shi duk abinda adda umarni in ka gane cikin arewa in dai ba na tsohon magabata na su sardauna ba in ka bincike tarihi ne milkin na arewa dan kudu na an ka to an kai muna shi daidai na mu zama haka nan ba su yi to su yi aiki daidai na a ce ba mu ci gaba sai dan kudu ya toye mana aiki abubuwa na da ya kamata a yi gyara amma su ba shi a gabansu ba ku dai daga yanzu an ka koma ce muku an yi aiki kaza in dai ba dan kudu na ka aikin nan in dai dan arewa na an ga ce yi aiki kaza an gama ka kowadi ka kowadi ku bari ya wadi da kai ne in ku kun ka wadi sai an yi na abin nan gidan wutan mambila akwai tashar ruwan jiragen eh, ruwa ta nuna da haka yan sun gace sun yi kwakwa waɗi yi shiru wanda ya ce ya yi waɗi mu ja amma wanda duka shiga cikin wayannan sai ya dawo yana ba da hankuli daga baya ya ce abin da na faɗi ba san haka na abin yake ba na aza gaskiya don mutane na gada cijawa sun zo sun gaya min na azaka gaskiya na to daga to kana ba da uzuri gara ka mahoji Allah ya gafarta mana wa min ma yusarrihu bihi khabar dabrani cikin abin da ka bayyana wannan hukunci wato hadisin dabrani wa ahmad wa gairu da waninsa alati qariban wanda zai zo gaba kadan wa khabar al-bukhari da hadisin bukhari wa gairu da wani sa man akhadha min al-addi wanda ya ɗibi abin da ya kai ta guda ga ƙasa da gairi haƙƙi ba tare da haƙƙi ne ba kusa fa bihi yawmal ranar ƙiyama za a shahe ƙasa da shi ila sabi abdi na zuwa ƙasa ta bakwai da ta ayo sama da shi ya tallaba ƙasan nan duka daga ƙasa ta bakwai har zuwa sama wa muslim wa muslim ya ruwaito la ya kuzo ahadun shibran min al'adi babu wani guda da zai ɗibi taka guda na ƙasa da gera haƙƙi ba tare da haƙƙi ne ba illa da waƙahu sai Allah ya rataya mai shi illa sabai ardi na zuwa ƙasa bakwai yau mal kiyama ranar kiyama wa Ahmad Imam Ahmad ya ruwaito bi da sahihin man akaza min al'ad shibran wanda ya ɗibi misalin taka guda na ƙasa da gera haƙƙi ba tare da haƙƙi ne ba dowokahu za a rataya mai shi min tabi ardina zuwa kasa daga ƙasa ta bakwai wa abin nan duk waɗanga hadisai da muka ambata dukkan su hadisai na ingantattu wa ahmad kuma ahmad ya sake rawaitowa wa dabrani wa ibn habban fi sahihi ayyuma rajul zalama shibran min al duk wani mutumin da ya zalunci misalin ta guda na ƙasa kallafahu Allah al qiyamah an ya an yi hufara lahu Allah zai tilasta mai an yi hufara lahu a yi mai gina hatta ya buluga bihi saba ardina har ya kai ƙasa ta bakwai sun mai kuhu, sannan a ratayo mai ƙasa na yau mal kiyama ranar kiyama hatta yi kuda bainan naki tana ɗauke ga kai ne har a yi hukunci tsakanin mutane ƙasar nan tana ɗauke ga kai wa ahmad wa ahmad da dabrani sun ruwaito man akaza ardan bi ghairi haqqiha wanda ya ɗibi ƙasa ba tare da haƙƙin ta ba kullifa an ya hamila turabaha za a tilasta mai ya ɗauka turɓarta ila mahashin zuwa wajen taruwa wato wajen tashin kiyama zai ɗauko turɗan nan ya taho da ita zuwa wajen tashin kiyama yana tallabe da ita ga kai ne inda ta taƙama ta ta'addanci to za a saka mai da ta'addanci ne in ta yi zaluncin ciya za a saka mai da abinai wa dabrani kuma ɗabrani ya ruwaito fil kabir man zalama min da ba'ad shibran wanda ya zalunci misalin ta guda na ƙasa kullifa an yahfira an yahfa za a tilasta mai ya tone shi hatta ya bulugar ma har ya kai ga ruwa Sun summa yahmiluhu ila mahashari sannan ya dauko shi zuwa wajen tashin kiyama kowa na tayi ya gaji da tahiya shi ko ya ma doko kaya kuma kayan da inda nan duniya na duk garin su a game su ba su ima kayan ba duk garin su a game su don inda ya kai ta guda haka zuwa ƙasa ta bakwai duk garin ga ba su ima su in yana duniya na za su ɗauka ta sai dai su mutu duk ba su ima su to amma da yake lahira ta babu wani ra'ayi ba ce haka nan zai doko shi eh ta taya babu ruwan kowa da shi in taka amana wa Ahmad wa Dabrani Ahmad da Dabrani sun roito mana kaza shay'an min al wanda ya ɗibi wani abu na ƙasa bai haƙi haƙƙi ba tare da haƙƙi ne ba zuwa ƙaho min sabai arni za a ɗora mai shi daga ƙasa ta bakwai a rataya mai shi la yuqbalu minhu sarfun ala adadin duk ibadar da yau duniya ta farilla da ta nafila ko guda ba a karba ibadar da yau duniya ta farilla da ta nafila ko guda ba a sa hmm. sarfin ala adad wato zaluncin ƙasa yana cikin zalunci wanda ya kowane girma zalunta ƙasa ta gida ko ta gona san su ko kawai inda sun ka kware wato cin iyaka har da in gonar ka bana ba yi aiki ba shi ko abokin iyaka ka yi aiki Wannan aka yi abin da aka yi har da in gonar babu gamba ko jema da ta, babu itace haƙi na kawai a ah, inda an to an san iyakar sai ya share shi gaba ɗaya ya ɗibi ko ya guda ga noman huri da maimai ya ɗibi wata guda ga sassare in an yi sa'a ana ruwan sama na yana iya kuma ɗiban wata in dai an yi sa'a ana ruwan sama in ba a ruwan sama ko bai ɗiba sai dai shi kawo kusa ga iyakar shi gwigoye ta sosai wadda jibira an so sa ta sa haɗe ra'ayi to malalurorin mutane yawa gare su shi matsala duk mutum da zarar mutum bai yi karatu kowane zalunci yana iri da zarar mutum bai yi karatu ba zalunci kowane iri yana yi ku yi ƙoƙari ku ga ɗayanku sun yi karatu kuma ku rika saurarawa da kyau ku yi ƙoƙari kuma ku ga ɗayanku ‘yan ƙanana sun yi karatu in mutum bai yi karatu ba zalunci kowane iri sauki ne ya ka ba ya ganin wahalar zalunci ko wani iri inda mutum bai karatu wadon gani ya kai babu komi zai yi tuntunan garafa gani kasa ga mai yawan su zalunci na ya kawo su yan kasuwa da kun kaga su ne mana tsada ba su yi mana da siya duk zalunci na ya kawo su mana haka dole sai ka daure ba ka da inda za ka ɗaure kanka cikin gida nan bakin kowar gidanka sai ka ka kai mai turke dai ka ɗaure ka shige gida ka yi kwancin ka haƙƙi ka ka zuwa babu ruwan kowa da shi ko kucewa yi kana zaune wani ka ce wani ba san kana na gaya bai hanyar gawa sai ka ce dai ka roba a birka yanzu sai ka sa gida ka kulle kuma ko kullewa kai wani bi sai a buɗe gidan a haisuwa E eh duk zalunci na shi ya kawo wannan in ma naka in ma na wasu wanda ya yawa ya shahi kowa da kowa zalunci baya da kyau zalunci baya da kyau shi kun kaji wannan hukunci mai tsanani da shari'a ta yi gaba shi wa ahmad kuma imam ahmad ya rawaito bi sanadin hasanan da ya sanadi mai kyau wa dabrani kuma dabrani ya rawaito fil kabir muwajjamal kabir an ibn mas'ud radiyallahu anhu qultu ibn mas'ud ya ce na ce ya rasulullah ayi zulma adalam cikin zalunci wani zalunci yayi girma وقال ذراع من العد ينقصها المرء المسلم من حق اخيه yace zira'i guda haka wannan mutum musulmi ya rage ga haƙƙin ɗan uwa ne na wani na ba naka na ba sai ka rage ka shigo da shi sai naka yace to zalunci wanda ya girma shi ne wannan shirka da ya gaba gare shi walaisa hasatu min al-addi ya akhudha illa tuqaha yawm al-qiyamah babu wata tsakowa ta ƙasa da mutum ya yi zalunci wani sai an rataya mai ita ranar kiyama illa doyokahu doyokaha yau malkiyama ila ka'adil adda har zuwa ƙasan ƙasa wala ya alamu ha illa ƙasan ƙasa ko ba wanda ya san shi sai Allah shi ɗaya san ƙasan ƙasa Allah ya san shi Allah zai karaka wanda ya halicce ta babu wanda ya taba zuwa ƙasan ƙasa ya dawo bale ya gode ya gode shi Allah da ya tashi da ya san zurhi na shi wa Ahmad kuma Ahmad ya roto bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau azamul gulula inda Allah zira'un fil ard wato mai girman yaudara wurin Allah zira'i guda cikin ƙasa ta jiduna abin nan laini. kuna iya samun mutane guda biyu hari bai ne su biyu suna faɗa filar da game da ƙasa a wajen dare ko game da gida abin nan waya ya dewa a wa ma min hadda sahibi sai ɗayan su shi yanke daga haƙƙin aboki na ya in ya yi shi iya magana sai ya rajaya wajen alƙali ya an so haƙƙi su biyu ka jayayya ga ƙasa to wanda duk ya hirin jayi sai alƙali ya bashi kuma ya san ba nashi na ba sai fa ya kattace wa ahadu ma ɗayansu ya gunto wani guntu min hadda sahibi na rabon abokin jayayya sai zira misalin zira'i guda in zakata da'ahu to in yanko shi ɗaukahu min sabya na za a rataya mai shi daga kasa ta bakwai wayannan abubuwa da kun gaji muna karanta kowannen ku shi addu'a Allah ya tsare shi hili shiga rai gare hili shiga rai gare shi yasa kun ka zo da abubuwa hili shiga rai gare shi ba wai nan ba yi hadisan ba garin gana an kai su ba madina na an kai su kila sadda an kai su ko najeriya babu bale jega amma wato hili shiga rai gare shi shi yasa annabi ya matsa don ga abubuwa suna aukuwa na a can shi yasa matsa da wannan don sha'anin hili kan sai an shiga tsakanin mutane da shi balle mu je ga garin kasuwanci mutum ya kwashe gida ne duka a sannan kuma ya shago ya kaso yi bakin kowa tai a in kai wasa ma in gidanka bakin gode yake sai wani ya shirya da yan siyasa sai a sai su abu ya ce ba na kana in dai ba na kowa ka take ba in dai ba kowa gidanka nan take ba sai wani ya shirya da yan siyasa sai a ce an sai suwa mai an bawa ne baka sani ba an bawa ne shi kuwa ne sai a sai suwa mawani ganin ne kaka an tawa mara ginan ma bakin gida wai wani ya sai shi in ba kari gare ka ba an yi karin da an sai shiga gaban ka a duk ko ina wa ai kamar da da ka jina an mata da mu yi an je gane game da shaguna ai ai mu matsala mu ga hili kowa ya santa to ina gaya muku ne ba wai nan tsaye ba wannan matsalar a hili shiga ne na gare shi kowannen ku addu'a ya kai Allah ya taimake shi a ya ce ga jarabawa shiga ga hili shi wannan yatin tambilo ka gama tambilo ka gama aka wannan tambaya don kayan ta na gota ita har da ikonta shi abba zai ga kaga littafin ga yana da iko wanga halin da ka gani sai ne da kuɗi ne yana da iko ne amma ka gota gabe da ikonta lokacin gama aka wa tambaya in lokacin gaman ta yi ba da fatawa shi ke abinda duk ya shahi kayan gwamnati ya za a yi a mallakai ku ba tambaya ne eh, ku tambi shugabannin gwamnati su da su. Allah ya gafarta mana wa daurani daurani ya roito to ku bari mu kwana nan Allah shi ƙara mana imani da tsoro yi da ibada ta yi da akhlasi Allah ya sa mai kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman bayi ne wa’anda ba su da lahiya Allah bayinka waanda ka jaraba da wahaloli suna ta fama da kaya ko yaushe ɗauke da su ba san inda za na da su ba Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka raba su da wahalolin nan ku dawo su zanna cikin yan uwansu su ma su ji daɗin rayuwa don albarka sunayenka Allah kai musu wannan sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم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 Allah muna roƙonka billahi al Ahadi, sama samad alladhi mai yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ibada da ikhlasi Allah ka raba mu da sakonka da sha'awa ce Allah ka kyautata halayenmu da ɗabi'unmu Allah ka kyautace akidan mu da imanin mu Allah ka tsarkake ayyukan mu na yau da gobe Allah ka shirya mu na ɗaya ka shirya uwaye Allah ka shirya uwaye ka shirya ɗaya ka shirya iyali ka shirya zuriya Allah ka gafarta mana ka yahe mana dukkan ka musulmi ka shirya su ka gafarta musu Allah ka tausaya mana ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله